أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين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 muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan marece na alhamis takwas ga watan ramadan shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 24 ga watan biyar a shekara ta 2018 a lissafin da ake kira miladiya a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala wani shine darasin mu na na takwas karatun da muke na tafsiri za mu tashi a suratu ali imran sura ta uku a ƙur'ani kuma a aya ta 149 insha Allah ta'ala zuwa ta 151 kamar da muka ji malam ya karanta يقول tabaraka تبارك وتعالى الله مدوكي ينا سوى يا أيها الذين amanu. ya ko waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya suka yarda suka amince suka gaskata in tuti'u na kafaru in har kuka yi ɗa'a ga waɗanda suka kafirta in ta sharaɗi ce shi ya sa fi'ilinta ya zama majizumi in tutsi'u jawabinsa shine ya rudduku in kuka yi da'a ga waɗanda suka kafirta alladina kafaru nan ya zo a sifa ba ce in kafiri na ba in tuti'ul ladina kafaru dan ya nuna a sifa ce ta aikin duk wanda ya siffantu da kafirci to a zuciyarsa yana da ƙudurce da sha'awar ku bar addinin ku ku koma nasa ko kuma duk ku fita daga naku duk wanda ya kafirta galibi haka suke ba sa son musulunci ba sa son musulmi to alladina kafaru a istilahin qur'ani galibi a cikin qur'ani aka ce alladina kafaru ana nufin mushrikai saboda ahlul kitabi suna da tam din da ake amfani da shi a kira su shine ahlul kitabi yahudu da nasara galibi a ƙur'ani Allah baya kiransu kira da sunan kafirai ba wai don ba kafirai bane kafirai ne da aikinsu da aƙidarsu laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha kaga wannan yayi hukunci akan kafirai to amma akhitabi wajen magana yakan ware su yace alladhina ashraku sannan kuma ya faɗi alladhina hadu wan nasara ko yawa wannan galibi a qur'ani haka yake to a wannan wurin a wannan ayar a wannan siyaki shin su ake nufi su kaɗai ma'ana alladina kafaru su ne mushrikai ko ko hadda yahudu da nasara wannan ra'ayoyi ne na malamai wasu sun ce in an lura da siyakin ayar akan me ake yi da kuma cewa yana magana a kan yaƙin uhudu ya zo daga cikin sababin nuzul a lokacin da aka ci nasara a kan musulmi a yaƙin uhudu kun san yaƙin uhudu wahala aka sha to wannan sababin har ta kai wasu daga cikin musulmi sun fara zancen ko a magana da abdullahi ibn ubay ibn salul dan magana da abu sufyan ya ba da aman ga musulmi ya ba da kariya saboda suna ga kamar an ci nasara gaba ɗaya akan musulmi to Allah maɗauki sai ya hana wannan ya ce a'a in kuka yi ɗa'a ga waɗanda suka kafirta to in ma sun ba ku aminci an ce za a ba ku kariya za a zauna lafiya za a yi kaza da kaza to ruwaidan ruwaidan za su mai da ku zuwa ga addininsu don haka kar ku yi da'a ga wannan abu Allah maɗauki ya ɗau alƙawarin zai ba da kariya kar ku damu kar ku firgita kar ku ji tsoro saboda siyakin da ake magana a halin yaƙi ake in ku a halin yaƙi ake to magana irin wannan bata taso ba an fahimci abu to kuma siyakin zancen da ake wasu malaman kuma suna cewa wannan waɗanda ake nufi umumin kafirai ne tunda idan mun amfani da lugar larabci lafazin alladhina kafaru yasduqu alal mushrikin ويصدق على أهل الكتاب ويصدق على المنافقين wannan su wannan lafazin alladina kafaru zai gaskata akan mushrikai masu shirka masu bautar gumaka zai gaskata akan yahudawa da kiristoci zai kuma gaskata akan munafikai saboda su ma a zuciyarsu kafirci ne ba imani ba a bayyane ne suka nuna suna tare da mumini da haka su ma kafirai ne to wannan umumin wasu da yawa daga cikin malamai sun ɗauke shi kasancewar hali yana bambanta ba iya abin da ya shafi saukar aya ake amfani da shi ba a ya ƙunshi dukkanin rayuwar musulmi saboda me ka'idan nan ta malamai al'ibratu ko bi umumin lafzi la bi khususi asaba abin lura ana lura ne da gamewar da lafazi ya ƙunsa da Allah ce allazina kafaru tunda waɗancan yanki yankin mutanen guda uku duk za su shiga cikin wannan suna na allazina kafaru to shi za yi amfani da shi ba iya sababin da aka saukar da aya domin sa ba don haka da munafikai da mushrikai masu bautar gumaka a ko'ina da kuma yahudu da nasara duk sun shiga cikin wannan umumin cewa kar a yi musu da'a in aka yi musu da'a to lalle abin da za su yi shine za su mai da ku ku bar addini kun ga nan Allah madauki bai yi magana akan cewa ya yardukum ala aqabikum fatanqalibu khasiri za su mai da ku ala aqabikum bisa ku larabci ne wannan uslubi ne na larabci an ce raja'a ala aqibihi ko irtadda ala aqibihi in qalaba ala aqibihi din ma'anarsa shine mutum ya juya baya ya bar abin da yake kai amma mutu wannan don haka ma'anarsa ita ce za su mai da kuku ridda an gane wannan abu to wannan kuwa tun da zai iya faruwa a koyaushe to yana nan tsakanin ku da dukkan wanda aka ce kafiri ne kar a yi masa da'a domin manufarsa ita ce ya fidda kai daga addininka ya mai da kai wani addinin daban ko da bai mai da kai addininsa ba shi to zai sa dai ka fita daga addini kuma in mun lura lafazin da Allah maɗauki ya ambata kenan annan ba cewa ya suna sha'awar su mai da ku addininsu ba inda wannan an sami har wasu ma daga cikinsu suna faɗi cewa su ba burinsu ne musulmi in ya fita daga addinin musulunci ya shiga kiristanci ba saboda suna ga wai addinin kirista ya yi rahama da yawa ma ya karɓi musulmi shi ba a bukata kawai dai musulmin ya bar musulunci shi sa kar a saki jiki to a nan me ake nufi da da in tutsi'u wace irin da'a ake zance da'a ta kowane irin abu na rayuwa ko kuwa wadda ta shafi addini wadda ta shafi addini wadda ta shafi gudanar da rayuwa maslahar yau da kullum da kasuwanci da sauransu yanzu misali kana da gyaran mota kana da gyaran lantarki kana da gyaran wani abu a gidanka wanda ba musulmi bai yanzu zai ma gyara zai ce to nan sai an gyara kaza sai an siyo kaza ina baka umarnin kai kaza ka canza wuri ka canza in kai wannan da'ar za kai ma za ka kafurta kun ga ba da ita ake ba yau da haka ba wannan zancen ake ba ana zancen a gefen abin da addini ne a gare ku to kar ku ɗauki addini daga gare su su ce ku yi kaza ku bar kaza yawa la ya'murunakum wa la yanhawnakum fima yata'allaqu bi addin to ku kiyaye wannan kar a ɗauke shi domin me burin su a kullum wannan wani abu ne da Allah madauki ya ambata ba sa sha'awar su ga musulmi a musulunci waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun yi burin ku kafirta kamar da suka kafarta sai ku zama da ku da su daidai wa daida wannan shi ne burinsu. saboda eh, kyamar da suke wa addinin ku da renin da suke wa tunanin da ganin cewa ba ku san komai ba to ba sa sha'awar a ce kun yi addini nasu ma ballantana a ce a su dai babban burin ko ku bar addinin ku to anan malamai suna tattauna shin yahudu da nasara gaba su haka suke ko kuwa ba dukansu ba a ayar da ta gabata a bayan mun karanta abinda Allah mun ki faɗa shi ne ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin haka ya faɗi a can a baya nan kuma sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru kun ga wannan a amnu min wancan ma'ana wannan ta fi gamewa ta haɗu dukkan kafirai da dukkan mushrikai da dukkan munafikai su ma ahlul kitabin sun shigo da su kamar da muka ambata to amma a wancan Allah madauki ya bayyana mana ya ce fariqan to shin fariqan nan yana da mafhumi ko ba shi da mafhumi malamai suna cewa in eh, yana da mafhumi cewa ba dukkan su bane wani yanki ne saboda Allah madauki ya faɗi a suratul ma'ida tajidanna أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرب الناس مودة للذين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أنهم ألا مؤمنك حريا فتشيوا آه، إذا سكجي ما أنزل إلى الرسول ترى أعينكم ko wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq kaga ya nuna ba dukkan su ne haka ba nan bayan mun karanta har yanzu laisu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun ko yau qa'imatun ko yau a cikin su akwai waɗanda suke tsaye ba daidai suke da sauran ba to wannan abun za a ɗauki wannan magana fariƙan ɗin tasduku akan wannan suma cewa ba dukkan su bane akwai waɗanda suke sun yarda da addinin manzon Allah sallallahu alaihi ko da suna ganin eh, suna kan wancan addini nasu kuma da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo sun karbe shi sun yi imani wasu malamai sun ce su ake nufi domin wanda zai ji abinda aka saukar a Qur'ani har yayi hawaye ai imani da wannan ne yasa har yayi hawaye da haka kenan a iya cewa waɗancan dama ana zancen wanda suke ahlul kitabi ne kuma suka musulunta ko kuma waɗanda suke da tausasawar hali dangane da musulmi wannan ba a rasa su to shine malami suke cewa fariƙan ɗinnan gaskiya ce tana to amma shin suna da wani suna ne na daban ko kuwa hali ne wanda ana kallon san ala mustawil afrad yanzu misali zaka iya cewa a ƙungiyoyin kiristoci ko ƙungiyoyin yahudawa za ka iya cewa a ƙungiyancen ne suke da wannan sifar yanzu akwai waɗanda suke suna son musulmi ka san wasu wanda yake suna son musulmi suna sha'awar a yi musulunci ko ko a ɗaiɗaiku ne za ka iya samu galibi ka iya cewa a ɗaiɗaiku ne za ka iya samu za ka samu wani ba mai tsanani ba ne ba mai tsaurin ra'ayi ba ne a kan abin bai damu hulɗarsa da musulmi bai damu da kaza bai damu da kaza ba wani ma bai san ma addinin kiristan ba kuma za ka ga wani yana zama da amana da halin kirki da musulmi ana samu ko ba a samu yawwa kaga akwai hikimar Allah cikin cewa wasu daga cikin su ake mutu an fahimci abin to amma duk da haka kowanne ne ma in maganar umarni yana da alaka da addini to kar a yi da'a gare shi an fahimci abin to wannan dai maganganu akwai wani suna biyu al-imam tabari ya rawaito daga ibnu jurayj abdulmalik ibn abdulaziz ibn jirais yana cewa abinda ake nufi da wannan aya la tantasiqu al-yahuda wan nasara ala dinikum wa la tusaddiquhum bi shay'in fi dinikum kar ku nemi nasiha daga yahudu da nasara akan addininku kun ga shi wannan ya nuna mana fassarar magabata ita ma tana nan akan wannan ma'ana cewa ba ana zancen harkar duniya bane amma harkar duniya da maslahar zamantakewa wannan babu matsala a cikinta amma abin da ya shafi addini to kar a ɗauki umarni ko hani da gare su wani alimamu tabari ya roto da isnadinsa ta hanyar eh, hussein as ko in ce sunaid as-suddi shi ma daga cikin magabata shi ma abin da ya ce in tuti'u aba sufyana yaruddukum kuffara shi kuma nan ya kalli me asalin sababin nuzuli cewa in kuka yi da'a ga Abu sufiyan, to zai mai da ku kafirai to mu koma kan wannan lafazin yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin yaruddukum za su mai da ku shin su za su mai da ku kafirai ko ku za su sanya muku wani abu da zai sa ku ku fasa addinin ku ku koma kafirai wanne ne na biyu ko na farko na biyu ake nufi yawwa na biyu ake nufi ba da ƙarfi za su mai da ku ba amma in kun musu da'a to za su bi dabarun da za su mai da ku ku koma da kanku ku ce kun bar addinin musulunci waɗannan abubuwan muna ganin su da dama ana yin su a zamantakewar da ake yanzu musamman irin halin da al'ummar musulmi take ciki yanzu na rauni da ƙasƙanci da rashin alƙibla wanda kullum muke zancensa za ku ga cewa hanyoyi daban-daban na hana mutane su yi addinin musulunci suna nan kafiran nan suna fito da shi wani wurin yaƙi ne da makami wani wurin makirci iri-iri hana ku zaman lafiya jefa muku abubuwan tashin hankali iri-iri to za mu ga shawarar ko umarnin da Allah maɗauki ya bayar wanda ita kaɗai ita ce mafita za mu zo kanta yanzu insha Allah duk wata mafita da za ka samo wa musulmi dangane da alaƙa da wanda ba musulmi ba in ba wannan da mu zo mu ji ba to matsala ce a cikinta mu karasa wannan wurin kafin mu to sai ce fatan qalbu khasirin sai ku zo ku koma ku juye baya ku juye ku koma a matsayin khasirin taɓaɓɓu halakakku waɗanda ba su da cin nasara ana samun khusran lokacin da babu imani ko wal asr innal insana lafi khusr kun gani sai aka ce min illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr masu siffofin nan guda hudu sune suka fita daga khusran don haka ashe babu fita daga khusrani in babu imani don haka da in har mutum in qalaba ala aqibihi ya juye ya bar addini to kun ga ya bar imani kenan in kuncin ya bar imani to da ma ya bar a'malu salihah domin daga dan da mutum ya bar imani ko yayi aiki ba za a karba ba don haka ba zancen ya aiki aiki na kwarai to babu babbar tabewa irin mutum ya bar addinin musulunci ya koma kafirci ya zama ba shi da imani to wannan kuma abin da ake da shi kenan fatan qalbu khasirin dunyan wa ukhra a duniya ai hasarar rayuwa da kaskanci a lahira kuma tunda an je babu imani sai shiga wuta Allah ya to sai Allah mu ce balillahu maulakum to idan mutum ya riƙe kafiri aboki abokin shawara wanda za a yi wada'a menene zai haifu me yake fata daga wurinsa taimako yake so ko so yake a taimaka masa kar a kashe shi a bashi aman a bashi zaman lafiya a bashi kariya abin da yake fata kenan to Allah maɗauki sai ya ce kun kuka yi wancan in kun haka za ku yi hasara addini me za ku yi bal illahu maulaku bal wani ana sai mata bal ta idrabi na ibtali idrabi ne ibtali yana ɓata wancan zancen da aka faɗa a baya ma'ana kun ba wannan zancen ake ba bari sam ajiye wannan maganar me za ka yi Allahu maulaku Allah shine maulanku menene maula <coughs> maula ba yau to me Mai hmm? me ne nauyi mai kusanta mai gata hmm? hmm? jintuwa lazimtuwa ba lazim to ku haɗo duk abin da ka faɗa nan duk gaskiya ne da taimako da ƙauna da ɗaukar nauyi da kulawa rububiya yawwa me baka me me inda naka kai shagwabar ka ai mun san inda kake kai shagwaba ko inda kake da gata inda zaka je ka ce ya Allah ya Allah ya Allah sai ka aje bukatar ka sai a biya maka to me maka wannan shine Allah to balillahu maulakum wa huwa khairun nasiri kuma duk a cikin mataimaka shine mafifici duk wani ne ma wani taimako to Allah ya fi shi don haka karka sa ran wani wanda ba musulmi ba zai taimaka maka karka dogara da shi kar sa eh, wata yakana ta sa ta ɗauke ka ka koma ka ce za ka koma ka jingina da shi a'a ka haƙura Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai maka maganin komai duk irin halin da ka shiga kar ka manta annabawa da suka gabata sun shiga matsaloli Allah subhanahu wa ta'ala ne ya musu maganin wannan matsaloli a lokacin da ba su da makami ba su da komai daga cikin hanyoyin da Allah ke amfani da su wajen taimako ga kai idan ka rataye da Allah ka ɗamfara da shi ka dogara da shi gashi sanin ifi bil ladina kafaru ruba ayar da take biyowa baya za mu sanya tsoro da firgici da razani a cikin zukatan waɗanda suka kafirta dan me la'a musu wannan bima ashraku billah bima din ta ta'kidi ce ai bi sababi ishrakihim billahi sai ka da abin masdari hmm, kai ta'awilin da an yawa bima ai bi sababi annahum ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana sun yi shirka da Allah da abin da babu hujja Allah bai saukar da hujjar abauta wani tare da shi ba wa ma'awahumun bayan an sa firgici a zuciyarsu da tsorata ba za su iya muku komai ba to kuma makomarsu matattararsu inda za su kwana su dawwama a ciki har abada ita ce annaru wuta wa bi su mathwa zalimin tir da wuta a matsayin wato matabbata da makwanci ga azzalimai wato kafirai wannan su ayoyin da za mu bi kansu yau insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Allah ya ba mu lokaci to mu je kan maganar malam sa'adi an dai fahimci ai ma'anar ayoyin hmm. to yace sun qala ta'ala sai Allah madaukaki ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladina kafaru in kun yi da'a ga waɗanda suka kafirta to daga nan har zuwa wa bi'sa maswa zalimin wannan da muka karanta yace wa hadha nahyun min Allah wannan hani ne daga Allah hani da Allah hani in ya zo daga Allah kuma ko ya zo daga shari'a sawa'un daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa menene haramun hani ne daga Allah lil mu'minina ga mu'minai an yuti'ul kafirin su yi da'a ga kafirai min al munafiqina wal mushrikin ko munafiqai ko mushrikai fa innahum domin ku su idza ata'uhu su musulmi in suka yi da'a ga kafirai lam yuridu lahum illa sharra ba sa nufin komai gare su sai sharri wa hum su kuma qasduhum manufar kafirai da'iman ita ce radduhum ila al-kufri su mai da su zuwa kafirci wani zai ce yana da wani aboki bayahudi ko yana da aboki kirista suna hulɗa suna ziyarce-ziyarcen juna da komai ma bai taɓa nuna masa kyama ga addininsa ba ko ba ba ana samun wannan wani abin ya haɗa su ko abun aiki ko sun taɓa wata makaranta tare ko makamancin wannan eh, hanyoyi da za ka bi na kai da awa malamai suna cewa ne babban abin da zai haɗa ka da su kai kokari shi ma ka rike masa da awa. wani lokacin amma wani zai ga in kai masa da awa mu bashi ratan kaman kare na hankalinsa ko sai dai ka bi ta hikima da sauransu to amma abin da ya kamata musulmi ya sani a kullum ya san cewa abinda waɗannan bakafirai suke ƙudurta a zuciyarsu na shirkan nan na bautar wani wanda ba Allah ba Allah fa ya tsani wannan abu kuma ya kamata ya zama kai kana gefen Allah subhanahu wa ta'ala wajen abin da ya tsana kar ka zama mai san abin da Allah baya so an fahimci wani abu duk wanda za ka yi mu'amala da shi kai mu'amala da shi akan akwai maslaha ta duniya maslahar shugabanci maslahar siyasa maslahar kasuwanci maslahar abubuwa da yawa ba wannan ake hanawa ka kula da su ba amma ƙaunar abin da wannan mutumin yake kai na addininsa kar ka bari ta shiga zuciyarka an fahimci wani abu kar ka bari yanzu mutum ko matarsa sai da aka halatta masa ya aure ahli kitabi an halatta to kar ka so kiristanci ko da kana son ita matar wani zai ce ai ba zai yi ba ka san mutum ba akwai ɗabi'a soyayya ta ɗabi'a ya auri mata kirista ya auri mata bai udiya tare da dai irin hanin da salaf sukan yi akan wannan a guji wannan saboda abin da yakan aukar akan 'ya'yan mutane da mutum zaka gan shi babban mutum shi musulmi sunansa musulmi amma ya auri kirista ko bai gudiya ya zama kuma su gaba ɗaya sun bi uwar ba su bi shi ba shi kuma yana zaune haka wannan abun ma kamar bai dame shi ba to wannan abun ba daidai bane a musulunci ba daidai bane a musulunci kada sakacin namu dangane da tauhidi ya kai irin wannan matsayi ba a ce ka zama mai tsawon ra'ayi mai tsanani mai amma duk wanda za ka yi hulɗa da shi ya zama kana da izza da addininka kai ne za ka yi tallan addininka za ka yi dabaru na jan hankali na nuna masa da wautar da abin da yake kai ta hanyar dabara ɗin gwargwadon matsayinsa gwargwadon kuma yadda kuke da shi wannan da yana fatan kun fahimci abin da nake nufi amma lallai a zuciyar mutum ya kyamace abin da suke kai ba abin so ne. domin kuwa duk yadda kuke da wanda ba musulmi ba duk yadda kake ganin akwai ƙauna ko wani shiri a tsakaninku in za a tona zuciyarsa to baya sha'awar addinin da kake yi ko ba gane wannan abin ba shi abin da kake baya so ba shi yake so kai ba ko da baka zo kayi nasa ba ko kuma so yake ku haɗu a wani abin da ba shi zai iya aje nasa kai ma ya ce ka aje naka ku haɗu a can wani abu ko ba amma bar addini sai ya ce ai shi harkar addini fa is not all that important ba ta da wani abu muhimmanci shi gaba ɗaya kawai dai a yi rayuwa hmm. to ni abin da yake so da musulmi shine don Allah mu rika itizazi da addini rika jin girman addinin ka ka daina rena shi kar ka sa shi a wurin da za a kaskanta shi ka zama mai rarra shi mai mu'amala mai kyau da wanda ba musulmi ba mai kuma mai nuna masa gaskiya yawwa ka nuna masa gaskiya wajen mu'amala kar ka cuce shi kar ka zagi addininsa kar ka ci mutuncinsa ka nuna masa hali mai kyau ko Allah maɗauki ya sa shi ma ya sha'awar addininka amma kar ka yana naka addini ko wani yake nufi ba yanzu sai ka samu mutane da yawa suna rena nasu addini wani akwai inda zai je ma kunya yake ya faɗi kalmar musulunci wani kar a ce ya nuna tsaurin ra'ayi shi gani yake in ya faɗi musulunci ya yi tsaurin ra'ayi kada abin nan mai kai ga haka ba haka ake nufi ba kullum duk inda kake ka yi alfahari da kai musulmi ne ba abin kunya ba ne in ka ga mutum yana jin kunyar ya bayyana shi musulmi ne a wani rikyo akwai matsala a zuciyarsa akwai matsala addinin bai tabbata a zuciyar ba in an baka dama ma'ana a shar'ance ya halatta in gun da kake tsoron za a kashe ka ne dama an baka izinin ka ɓoye in ma an tsare ka an ce ka ce kai kafiri ne dan a barka ka wuce ka ce kai kafiri ne a barka ka wuce saboda Allah ya san zuciyarka amma a ce rayuwar yau da kullum kamar mai taƙiyya dan shi a kullum taƙiyya ko a yaƙi ko ba yaƙi wannan ba haka musulunci ya koyar ba Allah ya kyauta haka abin da nake nufi shine manufar waɗanda ba musulmi ba shine su kauda mutane da addini ba dan bushara ba wani labari da ba satin da ya wuce wani babban makiyin addinin musulunci a rubuce a ilmance ya mutu Bernard Lewis da Yahudi ne na sha baku labarinsa a wasu darussa a cikin Orientalist da ake ji da su a duniya wajen baiwa gwamnatocin gwamnatocin kasashen yamma shawarar yadda za su yi mu'amala da musulmi yana ciki adawarsa ga musulunci ba ta taɓa koyuwa ba a rubuce-rubucensa kwata-kwata bai taɓa nuna karkata zuwa ga tausayawa musulmi ba wasu malamai da suka san shi a zamanin yanzu suna faɗin cewa mafi yawan abubuwan da ake ciki yanzu na yaƙe-yaƙe da aka duka da shawararsa aka a ƙasashen da ake yaƙar musulmi yana da rubuce-rubuce da yawa musamman rubuce-rubucensa kan tsohuwar daular turkiya wadda ake cewa ottoman empire daular Uthmaniyya ta mutanen turkey wadda ta ruguje 1924 khalifancin 1924 a rubuce-rubucensa sun fi ƙarfi a nan kuma a tarihin duniya shine mutum na farko da ya rubuta thesis na jami'a na masters da ya rubuta a kan firkar batsiniya shi'a batsiniya ya san sirrin shi'a da sirrin zurfin gabar da take tsakanin sunna da shi'a yana cikin waɗanda suka ba da shawarwarin amfani da ita a zamanin yanzu ya shekara ɗari da ɗaya cif a wannan satin ya mutu shekara ɗari da ɗaya na taɓa ku labarin wani malami a madina da ya rubutu phd ɗinsa a kansa a kan wannan mutumin ya rubutu phd malamin ya ban kofin risalar ina da ita rubutun da ya na phd ɗinsa da ya tafi ya gana da shi ina ina taɓa ku labarin ba ma ɗaya ba ya je gana da shi da kyar ya bashi lokaci ya saurare shi sai da mutumin ya saukar da kansa ya haƙuri ya yi in ya kau da wulaƙanci duk ya tahammuli sannan ya gaya masa maganganu na ɓacin rai sannan ya zauna ya bashi dama ya yi masa intabiyon ya ɗauki abin da yake so ya ɗauka har ya bashi littattafai daga baya har suka ɗan shirya dai ya rubutu a kansa kuma ya mayar masa ya karanta rubutun ya ce ya yi dangane da shi wani mutumin ya yi abubuwa dangane da addini yana cikin mutane da suka taimakawa shugabannin kasashen duniya a zamani yanzu ba shi kadai ba akwai irin waɗannan da yawa ma dai shi role din da ya playing politically ya fi na sauran mustashriqun a zamanin yanzu to ya yi kokari in ce ya yi aiki mummuna zan ce wajen sanya gabar addinin musulunci a zuciyar waɗanda ba musulmi ba a zamanin yanzu da yawa ko ta rubutunsa mubasharatan ko kuma ta hanyar ɗalibansa da waɗanda suke da influence ƙarƙashinsa da suka yi rubuce-rubuce to can a ƙari ya ce wa hum qasduhum radduhum ilal kufri buƙatar su da niyyar su ita ce su mai da mutane musulmi su koma kafirci allazi aqibatuhu al-khaybatu wal khusran shi ko komawa kafirci a bar addinin musulunci aqibarsa sakamakonsa shine mai khaiba taɓewa, da lalacewa da kuma hasara sun asbara sannan Allah madauki ba mu labari annahu maulahum cewa kada fa musulmi su manta shi Allah shine maulansu Allah shine maulansu ku tuna maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace abiyu Abu Sufyan amsa Allahu maulana wala maulana Allah madaukaki shine maulan mu ku ba ku da maula ba na mai jibintar ku mai taimakon ku lata da uzza ba abin da za zuwa ake fa a wanke su a tsantsabtace su a shafa musu mai a bauta musu ba sa iya kare kansu an sassare su ba su iya komai ba kaga ba maula bane yau amma maula shine ubangiji mai taimako to Allah shine mai taimako ina ne wa nasiruhum yawa kuma shine mai taimakon su fa fihi ikhbarun lahum bidalika a wannan aya a wannan maganar Allah yana bada labari ga muminai dangane da wannan cewa Allah shine mai taimako wa bishara kuma sannan yana musu bishara su muminai bi annahu yatawalla umurahu cewa shine zai jibinci lamarin su bi lutfihi da tausasawarsa ko suna halin da ba su da komai wa ya'simuhum kuma zai tsare su min anwa'i shururi daga nau'i daban-daban na sharri zan ba mu misalai guda uku da malamai suke bayarwa a irin wannan wuri ku tuna zamanin annabi Musa annabi Musa tsakaninsa da fir'auna wanne ne musulmi wanne ne kafiri kowa ya sani annabi Musa da banu Isra'ila su ne musulmi a wancan zamani a fir'auna da mutanensa su ne kafiri lokacin da suka gudu aka biyo bayansu da suka go bakin tekun nan gaba ɗayan su ba da makami suka zo ba ba su da makami dama daga gidajensu aka fito da su a kore su bani isra'ila amma da yake suna tare da Allah a lokacin su ne suke bin annabin wannan zamani manzon wannan zamani annabi Musa ba su da makamin ba su da komai amma wannan imanin sai Allah maɗaukaki ya zama shine mai maulahum wa nasiru har mutanensa suna faɗi suna gaya annabi Musa inna lamudrakun ga su fa suna nan dab da za su riske mu mai annabi Musa yake kalla hmm? inna ma iya rabbi sai ya hadi ubangiji na yana tare da ni zai shiryar da ni to kullum aikin imani kenan shi sa muke magana jiya kar ka dogara da dabarar ka kar ka dogara dabarar da tattalin da aka dama an umarce mu yi ai tattali ai shiri to amma kuma ba ita ce asali ba asalin komai taimakon Allah don haka ko ba makami Allah zai taimaki mai imani amma fa sai mai imani kuma gangariya shi yasa kullun zancen shine in kuntum mu'minin din nan kar a manta da wannan in kun kasance mu'mine kar a manta da shi ku duba kuma har yanzu zamanin eh, al'ala al-hab ibn al-hadrami a lokacin yaƙi da ya tafi yaman da ya tafi shi ma wani yaƙi da ya roki ubangiji subhanahu wata'ala aka zo ruwa suka rasa yadda za su tsallake addu'a ya sai Allah ya sa ruwan gaba ɗaya aka bi ta kansa aka wuce gashi ana neman a halaka su irin yadda yawa annabi Musa da banu Isra'ila haka aka yi wannan bawan Allah al'ala ibn al-hadrami da shi da mutane akan doki idan kuka taɓa ji wannan labari in ba ikon Allah ba mutum ya taka da dokin sai bi ta kan ruwa ya wuce an yi wannan kuma lokacin yakin mada'in lokacin sa'ad ibn abi waqqas da suka zo bakin ruwan dijila ya tambayi salman al-farisi wace shawara zaka ba mu salman al-farisi yace bari dare yayi zan zan duba maka me ke faruwa yace zan duba mutane da muke tare da su musulmin mu in ga halin su sannan zan iya gaya maka sannan farisi ya zagaya cikin musulmi da daddare a camp da inda ake kwana a waje ya duba da safe sai ya gaya masa Sa'ad ibn Abi Waqqas yace na lura da su cikin daren nan gaba ɗayan su sallah suke yi da rana kuma ana ta jihadi ana wasa makami da daddare kowa ya kama Qur'ani ana sallah yana ta sallar yana ganawa da ubangiji yace to a irin wannan halin a irin wannan halin ba mu gaza matsayin banu Isra'ila ba irin taimakon da ya musu a ce Allah ba zai mana irinsa ba shine da safe ba sa'ad ibn abi waqas shawara kawai a shiga cikin tekun nan sa'ad ibn abi waqas yace zan yi kabbara sau uku in ne kabbara sau uku kowa ya kabbara kuma a shigo cikin ruwa ya kabbara sau uku yana kabbara na sau uku gaba ɗaya kowa ya Allahu akbar aka shiga da doki da raƙumi doki in ya gaji Allah maɗauki zai sanya masa wani ɗan tudu na rere a yi fito a cikin ruwan ko wani dutse sai doki ya hau sai ya huta sai kuma a tafi duk wannan an yi shiga zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene yasa da tsayawa da da'a ga Allah in an tsaya da da'a ga Allah an yi imani da shi an bar saban Allah an koma zuwa ga Allah irin yadda waɗancan bayan Allah suka zama suka zama mene rubbanun fil ko ba haka ba da daddare ruhban ne suna tabautar Allah da safe kuma zakoki ne an fito fagen fama babu tsoro to a irin wannan halin sai Allah madauki ya taimaki mutane amma a halin saban Allah da takudi a cakuɗe da kafiran a shagiya da cakuɗe da kafiran a yi zina da 'ya'yansu a cakuɗe da kafiran a yi barna a yi sata tare waɗannan abubuwan gaskiya ba su ne alamar Allah zai ba mutane nasara akan waɗanda ba su ba Allah kyautata mana Allah mai da mu kan daidai Mm. to bayan wannan sai malam ya ci yake cewa a thumma akhbara annahu mawlahum wa nasiruhum fa fihi ikhbaru lahum bidhalika wa bisharatun bi annahu yatawalla umurahum bi lutfi wa ya'simuhum min anwa'i shuru wannan mun karanta wa fi dhimmi yace a karkashin hakan ma kuma a cikin wannan a ayan nan za mu fahimci alhaffu lahum kwaɗaitarwa gare su su mu'minai alattikhadhihi wahdahu cewa su riƙe shi shi kadai waliyan majibinci masoyi mataimaki wa nasiran mai taimako min duni kulli ahad kuma bayan kowa kada ka bari zuciyarka ta riƙi wani cewa zai taimaka maka ko da a sababin duniya an baka izini ka nemi agajin wani taimakon wani a cikin abin da zai iya cikin abin da zai iya za ka iya taimako ba ni aron kaza ba ni bashin kaza ya halatta to ko a wannan karka dogara da dan adam a lokacin da ka rasa abu ka ɗauki bukatar ka baki ɗayanta ka aje gaban ubangiji cewa ya Allah kai kaɗai kai ne mai taimako na kada ka kawo wani a zuciyarka kana tunanin ai ina da wani zai taimaka wannan mun sha faɗin maganar nan babu mutumin da ya taɓa sa wani a zuciyarsa yana raya cewa nan gaba wani yana nan an shi zai taimaka mini sai face Allah ya kunyata shi akan haka kar ka bari zuciyarka ta yadda da wannan sa Allah a zuciyarka kullum Allah kana tare da shi to insha Allah zai taimaka ma shi zai kawo wancan din ya sa ya taimaka maka sannan yace famin walayatihi daga cikin walayar Allah walaya ne ba wilaya ba wilaya ana nufin sarauta da shugabanci walaya kuma shine ne jibinta kauna taimako soyayya yawa to daga nau'in walayar Allah wa nasrihi lahum da taimakon da ya musu annahu wa'adahum shine yayi musu alƙawari annahu sayulqi fi qulubi a'da'ihim min al-kafirin ar-ru'ba cewa zai sanya tsoro da firgici da razani a zuciyar abokan gaban su wato kafirai yanzu wanda aka ce yanzu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taimake shi da me nusirtu bir-ru'bi ko a cikin wannan hadisi na abubuwa biyar da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bashi ru'ub masirata shahrin tun daga tafiyar wata guda ma'ana distance ɗin da mutum zai ɗauka nisan da mutum zai ɗauka tafiyar wata guda tun daga nan kafirai suke tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan menene da ƙarfin wa aka sa wannan abu da ƙarfin Allah saboda manzansa ne yana tsaye akan addininsa na addinin na Allah ne saƙonsa ne yake isarwa don haka mumine su kwantar da hankalinsu wallahi babban sharaɗi shine ku tsaya tare da Allah in an tsaya tare da Allah to Allah zai mana abin da muke ma tsammanin ba zai faru ba hmm. yanzu wa taɓa tsammanin wancan abin zai auku na al'ala'ul hadrami da wannan da zamanin sa'ad bin abi waqas wani in ka bashi labarin ma zai ce ƙarya ake ba ƙarya bane ya tabbata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi su suka faɗi wannan labarin da kansu ba ba ƙarya bace Allah kuma a kowane lokaci yana da ikon yi wannan amma fa ga waɗanne irin mutanen wannan shine abin lura da shi to yace wa huwa al-khawf al-azim abin ma'anar ru'b shine al-khawf al-azim alladhi yamna'uhum min kathirin min maqasidihim wanda zai hana su daga da yawa daga cikin su. lokacin da kafirin makka a lokacin su abu sufyan a wancan lokaci bayan sun ci nasara ga muminai a lokacin nan sun kama hanya sun tafi maka sai suka tsaya suke cewa wai me yasa ba mu koma mu. tumbuke su gaba ɗaya ma duk wanda yake wurin kawai mu kashe shi sai suka ce eh a koma a koma suna shirin koma na sai kawai Allah ya jefa musu tsoro suka ce kai ba mamaki sun sake shiri ku dai kyale shi wata ran a sake haɗuwa to shine wannan tsoron da aka sanya musu da sun dawo su yi isti'isali su yi uprooting musulmi gaba ɗaya a ce babu kuma sauran ba manzan Allah ba kowa musulunci ya ƙare sai Allah ya sanya musu tsoro wannan tsoron taimako ne ko ba taimako ba ne to har zuwa yanzu na taɓa wannan maganar kwanan nan cewa mutanen da suke ganin raunin musulmi ya yi raunin da ba mu da wani hof gaba ɗaya in ba mun koma mun yi karatu mun koma da technology da menene mun fi ƙarfin tura ai kuma kun san ba zai yi yanzu mun fi ƙarfin su technology ne ko amma akwai abin da za mu iya fin ƙarfin su shine imani da aiki da ƙwarai wannan ya fi kusa me yi shi amma yanzu yadda muke sakaci a karatun boko yaushe muka yi ilimin da har zamu zo mu fi karfin su mu fi makamin irin nasu wani mafarki ne kuma ku dauka ba mu da hope sai mun yi wancan sannan za a ci nasara sirrin yana nan kun manta da shi ba a karanta littafin Allah bane shi ya ce inda imani an yi riko da gaskiya kuma su ma ba mu zalunce su ba mun yi adalci a duk alaƙoƙinmu to shi zai taimaka mana za ku ga kuma taimakon zai zo amma matsalar ita ce wannan din gani muke kamar wasa ne ba mu yadda da shi ba amma duk wanda ya yarda da wannan zaka ga Allah subhanahu wataala insha Allah zai taimake shi yace alladhi yamna'uhum min kathirin min maqasidihim wa qad fa'ala ta'ala Allah ko ya aikata haka sai ce wa zalika anna al mushrikin ga zancen da ya kawo mana su mushrikai ba'da man sarafu min waqa'ati uhud bayan sun juya bayan su daga sun tafi gida daga yakin uhud tashawaru fi ma bainahum suka shawara a tsakaninsu wa qalu kaifa nansalifu dan me zamu tafi da an qatalna minhum man qatalna bayan mun kashe wanda muka kashe a cikin su wa hazamnahum mun ruguza su walamma nasta'siluhum amma ba mu tumbuke su gaba ɗaya ba walamma ai ma'ana har yanzu duk abin da muka yi ba mu ruguza su ba fahammu bi zalika sai suka ce mu koma mi wannan abu fa alqallahu fi qulubihim ar-ru'b sai Allah ya jefa tsoro da firgici a zukatansu fansarafu kha'ibin sai suka juye baya suna masu tabewa a babu nasara cikin shawarar tasu da abin da za su wala shakka anna hada mana yace wannan babu ba kokonto cewa wannan min a'zamin nasri yana cikin nasara mafi girma ya annahu qad taqaddama domin ko ya gabata dama anna nasarallahi li ibadihi almu'minin cewa taimakon da Allah yake wa bayinsa mu'minai la yakhruju an ahadi amrayni baya fita daga ɗayan abubuwa biyu ya gaya mana a baya ga shi ne zai fito mana da abin malam har yanzu taimakon Allah nau'i biyu ne da yake wa musulmi imma an ya kafa a farafan mimman kafaru ko dai ya yanke ya ruguje ya halaka wani yanki na waɗanda suka kafirta au ya ko kuma ya kaskanta su ko dai ya rasa su gaba ɗaya a kashe ko kuma ya kaskanta su su zama ƙarƙashin musulmi wannan taimako ne ko ba taimaka ba ba taimako ba ne in aka yi wannan kun yakbitahum fayanqalibu kha'ibin sai su koma su ma sun taɓe sun rasa abin da suke bukata ma'ana fatan su an neme shi an rasa shine abin da mutum shine ake nufi da khaiba khaiba shine ka nemi abin da da kake sa ran zaka samu ya sabule ya kubuce ka rasa shi hmm. fatan ka babu wa hadha min as-sani wannan kuma shine na biyu an fahimci abu yawa ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب fi قلوب kafirin. to menene sababin sanya wannan tsoro din a zuciyar kafirai me sababin sababin shine Allah ya faɗa bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultan saboda shirka shirka kaskanci ce a duniya mutum ne ko kuma wani abu ne shi ma halittarsa aka yi kai ma ka aka yi amma sai ka zo ka kaskanta kanka a gabansa kai masa sujada ka ɗauke shi ubangiji ka ba shi matsayin Allah ka kaskanta ko ba kaskanta ba to a duniya ka ruguza kanka sannan kuma Allah subhanahu wannan abun shirka ce da take sa Allah madauki ya fushi da kai in ko Allah ya fushi da kai ba zai taimaka maka ba don haka shi sa Allah zai sanya maka tsoro shi sa malamai suke cewa duk mutumin da yake ba musulmi ba ne duk irin ƙarfin da yake da shi ko na makami ko na mulki ba ka rasa shi da firgici a zuciyarsa da mutumin da yake kan daidai in dai mutum yana kan daidai yana kan imani to za ka ga wannan wanda ba musulmi ba duk ƙarfin mulkinsa yana tsoronsa a zuciyarsa saboda me saboda shirkar da yake yi shirka duk mai ita ba shi da ƙarfin zuciya ko akwai wani zai ce ah, to ba ƙarfin zuciya ne suka suka kakkashe mutane ba wani rashin tausayi ne ba ƙarfin zuciya ba ne karfin zuciya daban rashin tausayi daban mutum zai iya amfani da rashin tausayinsa ya ta'adi amma kyat yana jin wani abu za ka ga ya razana wannan abun zai iya firgita shi ya razana shi kuma babu abin da ke razana shi irin Allahu akbar ta mai imani shi sa su kafiran farko can a baya a tarihi da suka tattauna a tsakaninsu suke cewa musulmin nan fa da kuke gani wallahi in dai har sun tsaya akan wannan addini aka zo yaƙi da su to ba iya cin nasara in dai sun tsaya akan addini suka duba tarihi gaba ɗaya duk inda aka faɗi ba a ci nasara ba to saban Allah aka yi in za a tsaya ba saban Allah za a yi da'a ga Allah to Allah yana taimako duk ƙanƙantar adadi duk kankanta da rashin shiri da rashin makami don haka shi yasa suka ce babbar dabarar da zamu shine mu yi kokarin mu sa musulmi su bar addini da kansu da haka duk wata hanya da za a yi tallan batsala da lalacewa da tambadewa da nisanta daga addini da ridda da bid'a da shirka to za ga ana ta tallan su a cikin musulmi yanzu a cikin haka muke ko ba cikin haka ba masu kiran mutane su zo kan tauhidi su ake gani ƙauyawa marasa fahimta ba su san inda duniya ta dosa ba ba su waye ba ko ba haka ake cewa ba in dai mutum zai kira a tsaya ga abauta wa Allah to sunansa kenan amma ku duba yadda kafafen watsa labarai yanzu suke ta tallan mutanen da suke ba mutanen kirki ba ko ƙarya nake na ga duk kun yi dimne kun shi in dai wata kafa ta yada labarai za ta yi hira da wani sai kaga an fi ɗauko ko ɗan fim ko ɗan bal ko ɗan hip hop ko ba ka bane yawwa da me ake ce musu mawaka dai iri kuma mana na hauka yanzu irin su ake so samari abin da ake so kenan a yi tallan irin wannan tunanin waɗannan su ne mutane a samun musu masoya kaga suna murna suna da fans fan ma'ana suna da magoya bayan masoya ana ta musu magana a facebook ana jin daɗi ana ba su shawara ga yadda za ku kyautata abin ran nan adin da kika yi ko adin da kika yi ba da kin gyara kaza da kaza duk alalata tunanin mutane amma masu addini kullum so ake a nuna su suke kawo tashin hankali su ne yan rikici su ne yan kaza yan a koma ba so suke su mai da ku karni na bakwai da suka gabata ba sa son ci gaban al'umma suna son economic downfall na mutane duk abin da aka taso da shi za a yi na cigaba sai su ce a'a to haka haka sunnar Allah take a cikin bayin Allah ku masu addini kar ku damu da wannan abu a tashi a ci gaba insha Allah Allah madaukaki yana taimakon al'umma ne da wannan taimakon da ake wa addini tsayawa da imani sai Allah ya sa shine sababin ma da za a tausaya wa al'ummar baki ɗayanta ba halaka ta ba amma ana bin irin waɗancan abubuwa zai ka ga nan da nan sababin da zai sa a samu fushin Allah cikin sauƙi yake zuwa Allah tsare mu daga fushin Allah to mu je lokacin ma kusa ko yace bima asharaku billahi ma lam yunzil bihi sultana ai dalika bi sababi mattakhadhu min dunihi min al-andadi saboda abin da suka rika koma bayan Allah na kishiyoyi wal asnami da gumaka allati takhaduha waɗanda suka rike su ala hasabi ahwa'ihim gwargwadon son zuciyarsu wa iradatihim al-fasida ko da abin da ya dauka da kuma nufin su na barna min ghairi hujjatin wala burhan ba tare da hujja ba ko dalili domin dama cewa bima lam yunzil bihi sultanan ai Allah bai saukar da hujjar abauta wani wanda ba shi ba abinda ake nufi in halin ne haka suke duk abin da suke bautawa ba shi da dalili ba shi da hujja wanqata'u min walayati al rahman suka yanke daga jibintar a wanda yake shine shi kadai Allah kenan ar-rahman kuma mai tausayi da jin kai fa min to daga nan ne kana al-mushriku mar'uban ta wannan mahangan ne mai shirka ya zama mar'uban min al-mu'minin matsoraci ne yana tsoron mu'minai la ya'tamidu ala ruknin wasiqi baya dogaro akan wani rukuni an ce rukuni ana nufin wata kwana ko wata fila wani fila mai karfi amintacce shine wasiq wanda ba zai ruguje ba walaysa lahu malja' inda kulli shiddatin wa dhiq ba shi da mafaka da zai fake gare ta a lokacin da tsanani ya same shi in tsanani ya same shi sai losing hope sai ya kashe kansa ba shi da inda zai koma yayi shagwaba a taimaka masa hadha haluhu fi dunya wannan halinsa kenan a duniya wa amma fil akhirati amma a lahira fa ashaddu wa a'zamu halin nasu yafi tsanani yafi girma wali hadha qala shi sa Allah ya ce wa ma'wahumun nar su ita ce wuta ai mustaqarruhu matabbatar su allazi auna ilaihi inda za su koma su tattara zuwa gare shi wa laysa lahum anha khuruj ba su da fita ba za su fita daga gare shi ba wa bi'sa maswa zalimin tir da makomar azzalimai a wato a ce wuta ce ita ce makomarsu bi sababi zulmi saboda zaluncin su wa udwanihim da ta haddin da suka yi saratin naru mafwahum shi yasa wuta ta koma ita ce makomarsu Allah muke roƙo ya tsare mu daga aukawa cikin dukkan sababin da zai sa shiga wuta Allah ya ƙara ƙarfafar musulmi ya ba su aminci ya ba su kwanciyar hankali ya ba su natsuwa da cewa musulunci shi kaɗai shine mafitarsu Allah sun Allah ya ba mu mafita daga ƙasƙanci. Allah ya ba mu riƙo da addinin musulunci bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, lokaci ya riga ya ƙure nan za mu tsaya da fatan Allah madauki in ya kai mu gobe sai mu karasa inda muka tsaya insha Allah ta'ala wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ah, bayan Allah yan uwanku kungiyar kurame wato masu matsalar ji haka ake cewa a zamanin yanzu ba a so ana ce musu kurame ba a so ana ce musu makafi kar su rika jin kaskanci haka zamani yake cewa yanzu duk da a shar'ance ba laifi ne muddin dai ba da niyyar kaskanci akai ba eh, suna da kungiya su waɗanda suke da matsalar ji a wannan a nan garin birnin kudu sun rubuta takarda daito sun rubuta zuwa gare ne zan iya cewa private takarda ce application for establishing of deaf ko dumb islamic pattern literacy class in As mentioned above, we wish to rise and forward our application to you, to you for your attention to our plea for assistance and guidance to establish deaf and dumb Islamic literacy class. It is for both young and mature, deaf and dumb brothers and sisters in the community. Your mighty support to our initiative will be in form of link uh, with Islamic foundations to aid us with teaching materials of our type. We are very much grateful to express our deeply or oh, deep appreciation to your tafsir system for considering our community so far. We were left alone on religious matters, either to swim or sink in the darkness of ignorance So, kun ji ba irin karatun da waɗannan bayan Allah suka yi har suna rubuta wani irin turanci mai kyau mai karfi ko yanzu akwai wanda yake ji yake gani amma ba zai ba wannan turanci ba gaya musu kuma mun yaba turancin su mun yaba karatun su kana gaya musu to shine sai ce we are happy uh, and enjoying and we do comprehend the message of holy quran through your tafsir of special education professional to kaga da kai suke we thank Allah subhanahu wa ta'ala for his chance of of enlightenment we also thank Dr. Abubakar and uh, fellow brothers and sisters Muslims for their courage to preach to us may almighty Allah reward them with his blessings Adamu Abdullahi Kurma Allah ya ɗaukaka maka daraja da kai da dukan yan uwanka to insha Allah wannan takarda na karanta ta ne don karfafa gwiwa kuma la'alla wani in ya ji a cikinku zai iya taimakawa da abin da suke bukata ku ga sha'awar da suke a samu literacy mai class kawai a zaunar da su a koya musu farin cikin da suke na an sa su a wannan ajin a tafsiri ma har an ba su muhimmanci su zo su saurari a kawo musu mai iya magana irin tasu su gane farin cikin ba shi da iyaka to kaga wannan ya nuna mana sakacin da muke yi a harkar da'awa hmm? shekaru nawa muna tare da su wa ya taɓa zuwa galibi ta je a je a yi musu hira akan abin duniya akan aure akan mata a yi wane ne wane ne a yi musu dabaru da wani zance mara fa'ida ko da fa'ida dai mai iyaka ce amma kamar yadda ɗaya daga cikin sun yi faɗi ran nan cewa za ka same su wani bai iya karanta fatiha ba bai iya kaza ba bai iya kaza ba to amma an bar su wani ya kai shekara nawa bai iya fatiha ba ya sallarsa kuga wajibin mu ne a tashi a wannan to alhamdulillah wannan ba Allah kamar da muka ga yana wannan kokarin muna fata zai ci gaba kuma insha Allah ta'ala har ya sa darasi na koyar da irin wannan shi ilimin za a koyar da wasu daga cikin ku muna fata a samu wasu su karu wanda za su koyi wannan domin amfanin da'awa irin wannan ake samu fa yanzu kun san adadin mutanen da suke kurame da makafi da aka zo aka tsince su a cikinmu suka koma kiristanci ko ba ku sani ba akwai hausawa ne yan asali da fulani a zo a ɗauke su a mai da su sai wani wani an tafi da shi turai kurma ya yi phd zai maka duk turancin da wani dan adam zai zai rubuta shi kuma zai iya bayani a gaban kowa yadda za a fahimce shi sannan kuma zai shiga lunguna ya ja 'yan uwansa zuwa ga addinin kirista hasara ce wannan ko nasara ta kuma muke yin hasara ya kamata da Allah mu tashi tsaye mu karfafi wannan karantarwa da ake musu da wannan ishara lugatul ishara dama ake ce mata yawwa wannan lugha ishara a koye ta sosai a ƙara yadda insha Allah ta'ala za a amfana da ita Ah, Allah sun tsala ya saka ma dukkan masu kokari da alheri kuma insha Allah mu din ma za mu ga me za mu iya yi na linkin da za a yi da neman wasu bayan Allah su kawo gudunmuwar tasu in dai maganar class ne ina jin ai ba sai an tabo wani wuri ba mu ma za mu iya sai dai la'allan yana nufin gina makaranta ah, equipment dinta da abubuwan musamman ya yi amfani equipment da suke amfani da shi irin nasu akwai qur'ani nasu yau da ake ko da wannan na makafi ne na shafawa ko yau akwai dai kayan amfani irin nasu da su sun san su to insha Allah kuma waɗanda suke irin wannan din insha Allah in an musu bayani za su san abin da za su insha Allah dai za su san abin da za muna fata Allah san Allah ya ƙara taimakon su assalamu alaikum wa rahmatullahi